الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بايعك yan uwa masu bibiyan wannan shiri shirin mu koyi tajwidi mu koyi karatun alkur'ani kama an zalahu rabbuna subhanahu wa ta'ala ina mana sallamar addinin musulunci wa iya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mai bibiyan shirin ne yana tare da mu yau shine darasinmu na goma sha biyar kuma a darasinmu na ɗaya da darasinmu na biyu da darasinmu na uku don muna magana ne akan izharul halki a yau insha Allah darasin Rabi'u في الإظهار Halki. har yanzu darasinmu na hudu shi ba zai yi magana akan izharul halki eh saboda e mun yi magana akan abin da ya shafi shi izharul Halki, wanda yau za mu zo da amsilatu izharul Halki? wannan amsila mai bibiyan shirin mu zai ga mun ta magana akan hurufuhu mun yi magana min hurufi izharul halqi hamza Ayi. ها ح خ غي ɗaya biyu uku hudu biyar shida ni magana malamai sun tabbatar da cewa hadhihi sita hiya hurufu izhari halqi to amsila a shine idan ka samu alhamza ko al'ain ko ha ko ha ko ko abinda kawai za ka yi amfani da shi innama hiya an nunu na? tanwin fathatain kasra biyu hada huwa al-maqsud abin da ake so kenan kai aiki da shi idan ka ga nunu na, ka ga ne fataha biyu kasra biyu ma biyu abinda za ka fara dubawa me a gabansa idan gabansa hamza ne hukumu ha nunu sakina ko ayin ko ha ɗaya daga cikin hurufu sita fatawohi guda biyu ka gani gabansa ɗaya daga cikin wa'annan izharul halki kasra biyu ka gani gabansa ɗaya daga cikin wa'annan hurufu sita izharul halki Eh, ban ma guda biyu ka gani ɗaya gabansa akwai ɗaya daga cikin wani harfa izharul halki bari mu ɗauki wannan al'ain mu ɗauka min alaƙa min alaƙa min alaƙa min nunu na hadihi ai min kun samu annunu sakina kenan yanzu annonu sakina hukumuha al-izhar limadha limaji'i al-aini ba'daha wal ainu hadhihi min hurufi izhar al-halqi gamemmen hukuncinsa shine za a ce izharul halqi amma haka aka fi so a faɗa annonu sakina حكمها إظهار الحلق لمجيء العين بعدها والعين من حروف إظهار الحلق وأن حكمه كذلك حكمنا ينزل إذا مكدوكيها idan muka ɗauki idan muka ce jurufin فين من صامو الجور يعني فين ها التنوين هذا حكمه حكمه إظهار الحلق لمجيء الهاء بعده والهاء من حروف إظهار الحلق هكي كما تمشي kenan ga mamman hukuncinsa jurufin ha izharul halqi kenan me za mu ci wajen karanta shi sai mu lura sai mu ce jorofin har in za mu saya jorofin har kada mu sake shi mu ce jorofin har kada kuma mu yi kama da saktu mu ce jorofin har a'a za mu yi shi mutawassiti زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر جروف هاو وكس على ذلك هكا بالصورة وإن حروف الستة هكا أكيسو كاو نعم اتفق جميع القراء على إظهار الحلق عند هذه الحروف الستة dukkan malamin tajwidi sun yi ittifaki akan za a yi izharul halki a wajen waɗannan harufa guda shida wahiya hadhihi huruf wanda suke a cikin abiyat akhi haka ilman hazahu ghairu khasir waɗanda suke cikin in ghaba anni habibi hammani khabaru waɗanda suke cikin ala haja hukmun amma kalaihi gufila to za a yi izhar illa anna aba ja'farin sai dai abu ja'far lahu khilafun inda al-ghaini wal amma abu ja'far shi yana da sabani a wurin ghainun da kha'un da haka yana musu ikfa al-ghainu wal kha'u inda abi ja'farin hukumuhuma al-ikfa misali nan annunu saki na haɗihi ba a daha harfin rai na ƙulu min ghillin min ghillin wani za'ana mafi su durihim min ghillin na ƙulu wani za'ana mafi su durihim min ghillin min ghillin amma abu ja'afar ya kulu. ونزعنا ما في صدورهم من غل يقول من غل إذا فيكفيها لها حكم الإخفاء هنا فنن ولقد أرسلنا وإلى عاد أخاهم هودا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يقول ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أما أبو جعفر يقول ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره هكذا يقرأ هكذا بل هم qaumun khasimun shi kuma yana cewa bal hum qaumun khasimun yanayin ikfa amma walahu inda ahli a adai al-izhar fi thalathati amma yana da izhari a wuri uku a cikin alkur'ani shi Abuja. يقول فسينغضون إليك رؤوسهم كلام باية فسينغضون فسينغضون باية فكيف نبي وإن يكن غنيا أو فقيرا كلام باية وإن يكن غنيا بايتا غنيا بايتا وإن يكن غنيا هنا سنن أكون سوسين والمنخنقة لما بايتا والمنخنقة إذا ينا انسى كما عند باقي القراء ونكتفي بهذا القدر إيه، وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته